tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da bakwai ga watan nibamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na ɗari da sha ɗaya daga cikin jirgin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na limam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani mana bin sharhin da a shekhu doktor salih buna fauzan abdullahi fauzan ya yi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kuma muna kan gaban da malam yake bayyana mana mu dangane da abin da ya shafi dukkanin kwari da sauran namun dawa da dabbobin gida na tudu da kuma rafi sannan malin yake bayyana mana ba wani abu daga cikin waɗannan abubuwa face allah maɗaukin sarki ne ke gudanar da al'amuransu kinan babu wani da yake gudanar da wani abu a ƙashin kanshi <clears throat> da kuma rabin kanshi mana komi ga gani to yana gudana ne a bisa yadda allah maɗaukin sarki ya tsara shi kun gano wannan da kyau ko shi yasa malai yake cewa a sharhi alkaunu kulluhu mudabbarun kun ga duniyan nan gaba ɗayanta allah maɗaukin sarki ne ke gudanar da ita wa ma'amurun kuma allah maɗaukin sarki shi ke ba komi umarni ne ya kasance kuma ya gudanu amran kauniyan umarni irin na kaunu ma'anan wannan shine ba umarni irin wanda ake maka kai dan adam yi ko ka bari ba akwai abin da yake ce ma al'amuran kauni allah maɗaukin sarki ya umarci rana da ta fito daga safe zuwa yamma ta faɗi to ita ma ma'amura ce amma al'amuru na amurul kauni wata da taurari an masu umarni da su fito a cikin dare zuwa bullowan alfijir wannan bayyana da suke da gudana da suke a bisa tsarin da allah madaukin sarki ya tsara su to su ma suna gudana ne ala amril kauni kun gano wannan haka yanayi yanayi shi ma dabbar ne allah ne ke kula da shi yanzu a ɗan watannin baya mana cikin yanayi ne na damina haka ne a cikin lokacin damina sai ga an yi zafi a zo a yi sanyi ruwan sama ya sauko ba wa yanayi ne fa yake yin haka ba allahu huwa alladhi yudabbiruhu allah ne wanda yake gudanar da shi yake ba shi umarni alkauni ya kasance a haka yanzu kuma abin da muka fara tinkara shine mun tinkari yanayi ne na sanyi to canzawan yanayin a haka to canji ne da allah maɗaukin sarki mai yanayin yake canzawa mu dabbar ne shi ma ala amral kauni ana gama sanyi sai a shiga zafi haka haka allah maɗaukin sarki ke tsara kaunu ɗin to shine sai mala ya ce ashamsu tasiru Kunga rana tafiyan da take daga gabashi zuwa yammaci walƙamaru shi ma wata ya siro yana tafiya wani nujum da taurari wal aflak su kuma falakai ta duru su kuma zagayawa suke yi kun rana da wata tafiya suke yi daga nan zuwa can amma falakai su kuma zagayawa suke haka gani su ba suna zuwa ne su fada gaban al'arshin Allah amma shi falaki zagayawa yake yi to yi wa bature saboda karancin ilimin shi falaki ya gani yana zagayawa ya ce duniya ne ke zagayawa sau da ya shiga cikin rudani bai san me yake yi ba an gano wannan da kyau amma kaga ita wannan duniyar da muke cikinta tsaye take cik ba inda take zuwa rana da wata suke tafiya falaki-falaki kuma suna zagayawa sai malu ya ce wadda wabu wadda yuru kunga dabbobi irin su giwaye zakuna dabbobi irin su kyarkeci kuraye damisa da dangoginsu dabbobin gida irin su raƙuma shanu awaki tumaki da sauran irinsu kullu sha'in yamshi ala nizamihi alladhi qaddarahu Allah kowane yana tafiya ne a bisa yadda Allah madaukin sarki ya tsara mashi ku ga da yadda kaji da zabi talatalo da jimina da sauransu irin su agwage suke tafiya da kafafunsu ƙafafu biyu kalli irin yadda kangaroo yake irin nashi tafiya sauran dabbobi kuma suke tafiya da ƙafafu guda hudu maciji da tana tsutsa da doniya da sauransu so kuma kalli irin yadda allah maɗaukin sarki ya masu tsarin yadda suke nasu gudanar kun gano wannan da kyau ku shi yasa allah ya ce a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada allah maɗaukin sarki shine wanda ya tsara ma komi tsari da yanayin halittar shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga wannan abu kun gano wannan yanzu kowane abu daga cikin waɗannan kamar yadda mu gabatar da karatu a wancan karatun da ya gabata bayan yadda yake tafiya hatta yadda yake cin abinci Allah ya tsara mashi kalli yadda Allah maɗaukin sarki gwazarma da tana ya yi su su ci ƙasa sarayu kuma halittun da ke cin ƙasa sarayu Allah ya yi yawa da su kai ne dai baka sani ba kawai domin wa ma'utitun minal ilmi illa kalila wasu kuma su ci yan uwansu su rayu kamar kifi da dangoginsu wasu kuma su ci makotansu su rayu kaman zaki damisa kura dila kerkeci kare mage da sauransu wasu kuma su ci ciyayi wanda wannan kasansu kun gano wannan da kyau ko haka Allah madaukakin sarki ya tsara wasu kuma Allah madaukakin sarki bai yi su ci kasa ba bai yi su su ci ƴan uwansu ba bai yi su su ci maƙotansu ba bai yi su su ci ciyayi ba sai ya yi su su abin rayuwarsu ne jini kwarkwata kudin cizo kuma sauro da dangoginsu kun gano wannan da kyau ko wasu kuma Allah madaukakin sarki yayi su za su rayu ne ta hanyar shan fure shine abincin su kamar kudan zuma haka Allah madaukakin sarki ya tsara kowanne da yanda zai gudanar da rayuwar shi ba tare da ya samu kwazzaba daga kowa ba a'ata kullu shay'in khalqahu thumma hada ayata 50 cikin sota taha kuma ikon Allah Allah madaukin sarki sai ya tsara mashi fayin da zai kuma wannan tsari na Allah duk duniya ba wanda ya sai canza shi wallahi ba ka da saddabarin da za ka yi kare ya koma cin dusa ba ka da shi wallahi kare dole ka kwara ka aji mashi nama Kungani gani duk yadda za ka yi saddabar ba da sa zai koma yana cin nama dole ka aje mashi harawa kun gano wannan wai ka ce wai akwai wasu hikimomi da tsaban iya koyar da tarbiyya da za ka yi saboda sanin yadda namun dawa suke wai za ka koyar da yadda da giwa za ta koma tana cin wani abu ba ice ba kai ke ya ganka a ata kulle shi in halkahu sun mahada ko ka ce wai dan adam ya koma cin ciyawa <laughs> ainihin gaga yana cin lansuru ko an yi dan shi ne latas an yi dan shi ne duk wani abin da ɗan adam yana iya ci an yi dan shi ne me yasa ba ka yanko halkiya ka daddatsa ta ka zuba mata kuliya ci ba kai ba zai ci ba shi za daga cikin abin da za ga ɗan adam yana ci ko dai zogala ko ga yana cin rama ko ya ci tafasa wannan dama dan shi ne in ga dabba tana ci ta ci ne saboda abincinta ne kuma abincin dan adam ne mata allakum wali an'amikum kuma ba komi ba Allah ya tsara ma dan adam nashi rayuwa ya tsara ma dabbobi irin nasu komi haka Allah madaukin sarki ya tsara ya gudanu ya ce na zama duniya kullaha Allah madaukin sarki ya tsara duniya baki ɗayanta Yanda za ta gudanu wa ma min ka'inatin wa makhluqatin wa aflakin wa samawatin wa ardin Allah ya tsara duniya da yadda abubuwan da za su rika wakanuwa daki bayan daki a duniyar da ababen halittan da Allah maɗaukin sarki ya halitta iri-iri daban-daban da yadda ya falaki-falaki sammai da ƙasai Allah madaukin sarki ya tsara su salo-salo tsari yanayi bayan yanayi yanzu ko da 'yan sama jannati da suke zuwa sama su da kansu idan suka je wani wurin a sama sai su ce sai an je da iskan shaka don iskan da ke wurin ɗan adam ba zai iya rayuwa da ita amma abin da nake cewa kofa ce suka bude suka shiga wancan wurin ku kalle yadda Allah madaukin sarki ya tsara kuma ya ba su ikon su je domin ya zame masa abin ɗaukan izina ko sa gane shine wahidul kahar amma ikon Allah wasunsu suna nan akan batansu ba su bari ba inda za ka san inda bature da ke shiga sararin samaniya da yake binciken keke da keke ya bin Allah to da ƙidahumin da ke rayuwa a doron ƙasa bai san komi ba sai ɓata kan shi lokaci komin babu aula da ya ƙibin Allah bai je ko'ina ba tsawon inda ya je kawai shi ne ya hau bene mai hawa tara an gano wannan bai ba Allah ba ba kai mamakin shi ba wanda yake zuwa inda jirgin sama ba zai iya zuwa ba amma yake bi Allah Allah shi kyauta Malu ya ce kulluha ta bi taqdiril wata wa tadbirihi subhanahu wa ta'ala kun yanayin da sammai da ƙasai da dabbobi da sauran halittun suke gudana suna fi gudana ne da yadda Allah madaukakin sarki ya tsara kuma yake gudanar da su wahiyar ta ta'muru bi amril kauni dukkanin abin da ke duniyan nan Allah yana masu umarni da umarni irin na kaunu kun gane ku zama kaza ko ku yi kaza kawai sai ga sun yi yanzu kallo ne irin ikon Allah ɗan tayi ɗan jariri da yake cikin cikin mahaifiya Allah maɗaukin sarki fa yana mai da shi yadda yake zama ne bi amrul kauni an gano wannan da kyau ku Allah haka yake gudanar da shi ya ta canzawa har ya zama yadda zai zama kuma Allah madaukin sarki ba fa ya shawara da kowa wajen yadda wannan abin zai kasance bai kamar yadda na faɗa a wani karatu da ya gabata hatta uwan jaririn da mahaifin ke jikinta ba ta fasan yadda ake yi ba kuma ba ta ji sau da ba ta isa ba sau da ba a neman gudunmawanta ko shawaran da ko yaya za a yi don ita kanta ɗin ba ta kanta ba ce ta Allah ce ita an gani isa ce inna ma amurhu idan ara da shi'an ga Allah umarnin da yake bayarwa a duk sanda ya nufi aiwatar da wani abu an ya ƙula lahokun fayakun kawai yana ce ma wannan abu ne zamu kawai sai wannan abin sai a ga ya zamu kun gano wannan ko mai kun fayakun ayata 82 cikin soti yasin mala ya ce fahiyya tasiru wa tamdi bi amrillahi subhanahu wa ta'ala wa tadbirihi kuma komai da ke gani a duniyan nan yana fa gudanuwa ne a bisa tsari da umarnin Allah da kuma gudanarwan shi ba wanda ya sai ce yanzu ya canza yanzu ba dare za a yi ba sai an gama yinin sai yanzu yini ya ƙara tuwa gobe a yi dare akwai wanda ya isa a duk duniya ya ce haka akwai wanda ya isa ya ce ya fasa tsari yanzu mata su rika yin gemu maza su zama ba su yin gemu eh akwai wanda ya isa ya canza wannan tsarin ko ya ce yanzu maza su rika haihuwa mata su daina haihuwa akwai wanda ya isa akwai wanda ya isa ya ce ya canza yanayin haihuwa a riga haihuwa ta dubara ko ta baki akwai wanda ya isa wannan babu haka Allah ya tsara hau kuma za a bar tsarin ya tafi dole al'umma na kuna gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa khalaqahu wa khalquhu wa iradatuhu wa mashi'atuhu duk abin da ka gani a duniya halittar Allah ne da nufin Allah Allah ya nufa ya yi shi sannan kuma a ƙarƙashin mashi'a irin ta Allah maɗaukin sarki khadi'atan lahu subhanahu wa ta'ala kuma komi da ka gani a duniyan nan ku, to yana bin tsarin Allah ne kai tsaye kullun yajri li ajilin musamma kowane abu yana gudana ne a bisa yadda Allah madaukin sarki ya tsara mai na wani yanayi gwargwado misali dole gani a duniyan nan zai rayu idan lokacin mutuwan shi ya yi ko wallahi in duk duniyan nan gatan shi ne dole su yi mai, eh kawai sai a waye gari sun mutu ba wanda zai ce to ai ya kamata wane kai wani lokaci sannan ya mutu ran da allah madaukin sarki ce ka zo geji to ba wanda zai ƙara maka daidai da sakon kwaya ɗaya gyal kawai sai kawai ganga ka mutu ba daga kafa an gano wannan da kyau tsari ne na allah kawai gyan san da tsoho jikin shi ke ta tamukiya bai fasani ba mun yi wannan bayanin a baya sanda ganin shi yake raguwa bai san sanda ganin yake raguwa ba kun gani sannan shi tsohon nan bai san sanda yake kafafun suke gaza tafiya ba kawai sai dai yana tafiya kawai ji wani noti ne ya dan turgudi shi kenan an samu matsala kawai shi kenan zai ce yanzu ya zama tsoho dalan tambayo da Allah da gemun ka ya fara fitowa kaji san da yake huduwa yake fitowa ka san dalili sau da gemun ba naka ba ne baka isa ma a gaya maka ba to shi wannan gemun da yake ba naka ba ne allah ne ga dama ya fito da shi ko to shi ne wanda ya isa ba da umarnin yadda za a yi da gemu mun ga wannan da kyau ko ka ba hannunka da yake ba naka bane na kafanka har yadda suke tsuruwa ma baka ma isa ka ji ba da sanda ma suke tsaron ma baka isa ba da yake ba naka ne na Allah ne shi ne zai ba da dokan yadda za a yi da shi haka gashin hammata da gashin mara in ka gane wannan ku to za ka fahimci cewa duk abin da ya zo a sunna annabi ya ce a yi kaza kar a yi kaza ku inda gaske kai mai bin Allah ne sai ka gudanar da wannan abin yadda Allah ya ce in ka ki ko za ka sha mamaki wallahi bayan da za a ce kai mutum matarka mutum halitta na Allah yadda kake rayuwa haka take yi amma kai da gemu kai ba ita ba ta da shi Allah bai sani ba ne yi maka bai mata ba akwai wasu dalilai ne kuma ɗan adam in yana da tsari da kan gado ko zai bu wannan tsarin ya zauna lafiya Allah ya kyauta ƙaunuhu wala ya amalo na shay'an illa bi iznillahi ta'ala babu wani cikin halittun Allah kaf wanda zai aikata wani abu wallahi sai da izinin Allah kaga haka da nayi inda Allah bai bani izini in yi wallahi ba zan iya yi ba komai za ka yi sai ya baka izini ka yi in bai yadda ba wallahi ba za ka iya ba an gano wannan ba gani yanzu mutum kawai yana kwanciya kwanta bacci in yi yunkura zai tashi sai jijjikin ya saki yana bacci ya samu stroke bai sani ba ƙarshen da gabobin jikin shi iyakan damar da allah maɗaukin sarki ya bashi shi juya suke nan yau kuma ya fasa kuma a duniyan nan ba wanda ya sai tambayi allah wai saboda mene ka sa wannan cikin ranka an gane shi ke gudanar da komi tadbirul kauni duk wanda bai kudurce wannan game da Allah ba ko jama'a na cikin matsala a cikin rayuwar shi da kuma makoman shi malai ce ai bi iznillahi alkauni komi da iznin Allah irin na gudanar da yanayin duniya yake wa huwa al'amr alkauni shine umarni na kaunu na gaya maku akwai bambanci na umarni da za a ce wani tashi zauna wannan mutum ake ma wannan amma sauran halittu gaba ɗaya suna umarni da umarnin Allah ne kawai masara tana fara girma ne har ta fidda kai ta fidda ɗa a karan kanta da umarnin Allah amma wani irin umarni kauni na kun faya kun kun gano wannan shine amrul kauni nan ba masara ne ki girma da kanta ba ba ta bace rake da sauran kayan abinci da ɗan ada yake moronsu ba su ke girma da kansu ba allah ne ke gudanar da su a bisa tsarin da ya so kawai bala ya ce wal mashi'a minallahi subhanahu wa ta'ala kuma komi da ka gani a bisa yadda allah ya so kawai wannan abu yake wakana falata siru min hawaha ba abin da yake gudanuwa a bisa raɗin son zuciyan shi aw min tadbir ahadin ghairin lahi azza wa jalla ko wannan abin ya faru a saɓanin yadda Allah ya nufa ولهذا lamma قال الجبار لإبراهيم عليه السلام da wannan ne yayin da makan garin sarkin nan ya faɗi ma annabi ibrahim cewa ana ohoyi wa umitu ana ohuyi wa umitu yanzu wannan mukamin nawaye waye ke rayarwa waye ke kashewa to sarkin na Marut sai ce ana ohuyi wa umit kala lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce a fa inna ya ya'ti bi shamsi min al to kaji fa Allah yana fito da rana ta gabashin duniya kullum garin Allah ya waye yalla bai fa'ati biha minal magribi gobe ka fasa fito da ita daga nan ka fito da ita ta yamma kun gano wannan tun da dama kai ne ke rayarwa da kashewa ku to mai aikin rayarwa da kashewa cikin aikin shi na gaba shine yana fito da rana ta gabas kullum to da Allah in kai ne shi to yanzu a fasa ba mu san maga ta fito gobe ta gabas a fito ta ina ta yamma fabohitar lazi kafar nan da nan kafarin kawai sai kiɗi ne ta yi fara bafike muni aka zo a ƙuri eh gagagagagaga shi kenan daga nan kawai shiga matsala shi sa ka bayyana wa mutum yadda allah yake ko ba fa sai ka sha wahalan bayani ba ba wani shan wahalan bayani ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake simple yanzu tun da aka yi duniya baka taba jin wani taƙadari duk fitsarin kafircin fir'auna bai fa taba cewa shi ya sama ba bai taba cewa shi ya kasa ba ko bai taba cewa shi waɗannan itatuwan ba bai taba ba kawai da wani karambani ne ya nemi abin da ya raina ya magana a kan shi da yanzu misali idan jabberai waɗanda suka gabata kuma suke suna a kan jababiranci ba su yi wannan runtan ba to tambaya a nan waɗannan abubuwan waye su waye su Allah ne haka ne Allah ne yanzu fir'auna ya ce shi Allah ne yau sama da shekara ne Allah ya kashe shi an gane abin da yake cewa shi yake yin kuma ya ci gaban kuma baya an gane wannan da kyau ku a ga yana ce ashe ba shi ke ba akwai allan da ke wannan abu Allah ka sa magani gane mala ya ce fa'af'alullahi jalla wa'ala la ahadun wa an ya amalu ha au an yi haki ha kunga ayyukan Allah ba wanda ya isi irin shi kuma ba wanda ya isi kwaikwaya duk aikin da Allah yake ba wanda ya isi yi shi yanzu Allah shi ke saukar da ruwan sama da Allah akwai gwamnatin da ta isa te ruwan sama akwai Allah ba ta isa ba Allah ba wannan gwamnatin ta isa yanzu misali ana damina gwamnati za ta iya ci a fasa daminar ba su iya ba da gwamnatocin duniya za su iya hana damina da ambaliya da fasan hana ya gari ku sani daidai da goguwa in ta taso wata ƙasa ce uwar tsatsiba ba amerika ba to kwanan nan guguwa sai ta ba su wahala sun yi wani abu Allah ka za su haƙura haske guguwan ta gama cin kasuwanta ta wuce sannan idan Allah maɗaukin sarki ya yi kiko ba wanda ya sai kwaikwaya shi ne an yi haki ha ya kwaikwaya yanzu da a ce idan ka zai samu matsala ko Allah ba za su yi maka irin ido irin na Allah ka gani da shi ba ba zai yiwuwa ba za a iya ba komi naka in ya samu matsala ba za su yi irin na Allah wannan ba yanzu ko wanda ake ma hannun roba yana aiki irin na Allah ne ba wanda zai iya da aikin Allah ba wanda zai iya yin shi an fahimci wannan da kyau yanzu ko abin da tura suke na cloni ai kayan Allah suke ɗiba ai a ce su jingina na Allah su yi magani zai yiwu yanzu wannan injina na sakandamai da suke wanda suke ran nan gaba su rika yaƙi da su robots nan su kansu sun yi su da siffan mutane amma suna ake irin na mutum ba zai yi su ba ba su yi kwaikwayon allah ba sau da su da kan suka ce suna tsoron kada bayan sun yi waɗannan abubuwan da suka kwaikwaya ɗin suka yi kuma nan gaba waɗanda suke kira da 'yan ta'adda kuma su iya juyar da abin ko su mallaka abu biyu ne za su iya su mallaki waɗannan sakandaman kenan abin da suke yi za a yi masu kenan haka ko kuma cin da kwamfuta ne aka samu ƙwararru wajen hakin za su iya mai juya akalan abin madadin an ce harbanan sai kuma ya harbanan za a yi irin waɗannan drums da suke amfani da su ba ana amfani da kwamfuta na sako da su ba nan dama da system ne ake amfani da abubuwan da ake sarrafa su a sama haka to za a iya amfani a gano wani irin umarni ake bashi kuma wallah za a iya sako da shi ba sai ka girke wata kwamfuta ba da wayan hannunka za a iya juya information ɗin da yake turawa can ya fasa tura shi can ya turo ina ya turo nurun kuma kaga duk an gama waɗannan abubuwan ba iya kwaikwayon yadda Allah ya kyau to kuma kun sani abin da ke birge ni game da wannan ƙirƙira da bature yake yi eh yana ƙara tabbatar mana da Allah maɗaukin sarki ya ce ya sanya mana kyamarori suna ɗaukan duk abin da muke yi wannan kaɗai ya isa ya gina mana gaskiya ne yanzu nan drum ɗin zai iya kewaye garin nan ya ɗauki hoton ko'ina ya tafi ba kama san ya zo ba haka ne inda Allah ce ya sama kyamara a nan wajen sai ki yadda tana nan yanzu idan jami'an tsaro suka so za su iya zuwa masallacin nan su sa kyamara su tafi duk abin da muke na ɗaukan hoto kuma yana na ɗan bayanai na sauti kuma wallah ba za mu sani ba an gano wannan ba za mu iya sani ba me yasa saboda an shirya abin yi didi da mu ta yadda ba za mu gane ba amma da za mu so mu gano kuma za fa mu iya ganowa saboda mutum ne ya yi ko gari ka je aka baka masauki in kana son ka gane akwai kyamara da aka sa na ɗaukan hoton ga gojin magananka akwai abu ɗaya in na gaya maka kana yi za ka gani ganon duk kuma inda aka canza za ka iya ganewa ta ma yanzu misali kyamaran da kenan ne kake musa. eh iza ka yi a hankali komi naka Allah ya gama ɗauka ya gama rikodin duka sai ran da aka je ran kiyama ranan gamo ranar da aka sha mamaki daga kawai ana nuna ka kayi kaza kuma kai ta tunowa kai ne duk ka shuka wannan tsayan. Allah ya kyauta to shine sai mala yake cewa fa huwa allazi yudabbiru al-kawn subhanahu wa ta'ala Allah shike gudanar da duniya wa yunazzimuhu ala ahsani nizamin kuma Allah yake tsara shi ya kasance a bisa tsari mafi kyawu wa a daƙu nizamin kuma kalle da tsarin yake ban mamaki da ban sha'awa baka taba cewa yanda Allah ya karkasa dare kai bai maka ba yanda Allah ya tsara yini kai bai maka ba akwai wanda ya taba haka kalli yadda garin Allah ya tashi wayewa yake wayewa a hankali a hankali a hankali har a zo hantsi yanayin hantsi ka ji yanayin ranar mai ban sha'awa mai daɗi a jikinka yana ɗagawa har ranar zo ta zafi tana sauka har yamma mayayi dare na shigowa a hankali a hankali a hankali a dakko nizam an gano wannan yanzu da sanyi yake zuwa jiyan da ake horo sanyin nan a hankali kaɗan kaɗan kaɗan inda 'dan adam zai horo sanyi ya zai horo shi eh pu kawai zai zai ta kashe mutane a iska amma Allah madaukin sarki ba haka yi ba a dakko za tsari mai ban sha'awa na sha buga muku misali a yadda Allah madaukin sarki ya halittar mana abin da muke ci yanzu misali daidai da gero na sha wannan misalin ginjin da Allah madaukin sarki ya tsara abu dubu nawa muke da gero hmm kaga da geron nan kake kunun kanwa kai kunun tsamiya ayi na zaki da shi ake koko ayi fura ayi mashi sannan ayi me eh a shi ne mashi tuwon gero to tuwon geron mun ji faɗo wani abu da ba mu sani ba a dafa geron a ci tumu ma sai wanne to tambayin da zan maka wani bature ne ya zauna da kanshi ya tsara idan aka samu gero aka sarfa za a yi ta daka shi har yi dunkule zama fara waye sanar da ke cewa idan aka matso nonansa aka hada aka dama ya zama fara da za a matsa rake a hada ya zama fara da nono da sukari wallahi Allah ne wannan shine allamal insana malam ya alam Allah ne san da dan adam abin da bai sani ba mun gani yanzu me yasa dan adam zai je tsinko tumatir ya sa a cikin girki ya tsinko kaza me yasa bai taba yanka gauta ko yalo ya sa a cikin a matsayin abinci ba a madadin tumatir da ta sai da tarugu da albasa duk wannan tsarin waye tsara kaunu ya zama a haka jama'a Allah ne fa Allah ne ya tsara shi kawai zama a haka huwa allazi dabbara al-kaun duk abin da gani Allah ne ya tsara Allah ya shiryar da mu to shine sai mala yake cewa la ya taghayyaru wa ya tabaddal ba wanda ya canza da wani ko ya musanya ba zai yiwu ba na Allah baka canza mai akala na Allah baka kawo wani canjin shi ba za ka iya ba yadda Allah ya ga dama ya kasance wala ka zai kasance ba wanda ya isa ya tagayirin shi ko ya tabdilin shi an gani yanzu nan idan da za ka so za ka yi ɗaukan mota a kai ta masana'anta a canza mata yi kuma wallah sai ta canzu haka amma yanzu ne za irin na Allah ko wanda ya ce canza shi yanzu za ka iya canza jaki ya zama da kan doki a ce an yi kaucin jaki za ka iya ba ka iya canza ma halittar Allah ya ne wala zai canzu ba sam ba ka iyawa wani zai ce to a'a to ai ga bature yana ba kaza abinci kawai sai a waye gari ta yi kwai ta haihu hmm. tsarin Allah ne ai bai taba ba kaza abinci ta ƙoshi ta ƙoshi kawai sai aga kawai tana haihuwan kaji kamar yadda ɓera ke haihuwa ba madadin ta yi ƙwai har yau bai canza komi ba <laughs> kun gano wannan still dai har yanzu mai ta yi ƙwai ta yi bai canza komi na allah ba in an tashi ƙyanƙyashe ƙwan kuma ƙwan an ƙyanƙyashe ba taɓa ganin kaza ne aka ƙyanƙyashe talatalo ko a ƙyanƙyashe zabo ko kuma a ƙyanƙyashe su ba ka taɓa gani ba canza tsarin Allah ba duka ko kazanka na gida inda ka bata wannan abincin da wannan irin tsarin za ta yi kwai sai dai kwan kuma ba ya sa kwancin shi ya haihu ba kajin da matsala yake ba ya kwancin shi a kyankyashe shi ba ba zai yiwu ba wani wani yanayi ne kawai yake haifar da shi a haka jama'a muna fahimtar wannan barin buga muku wani misali ɗaya wanda mutum zai ci a ah, to ya haka da Allah ana ko wanda yake noma rani eh babu an samu matsala a arewa a tara mutane adadin koyi ba wanda yake noman rani babu yana yana amma ka tambaya kai shiru yawwa to shi ka zauna malam rake ina ga tsara kan shi ba ana zuwa ana dasa yana yi ba yawwa latas ba sau da ne yawwa idan latas in yi girman na fasa kai zan kwaso kwayan yanzu karas in na je zan iya karyan kan karas in jin dasa yi ina irin shi <laughs> gane ku ya kawo da ku fahimci me ya faru asali duk waɗannan abubuwan da ake cewa yafe yafe ku har nan gaba tumatir ku ba za ku iya matsa ya'yan shi ku ya faye ba a'a nan gaba na ce maka ba za ku iya ba asalin waɗannan abubuwan ku ba hu ture yi su ba Allah ne yi su komi da ka gan shi a duniyan nan Allah ya shi da irin shi a jikin shi wanda an yafa shi zai da bature yake son ya ƙaƙaba maka kai manomi da kullum kake noma abin da zai siya sai ya ɗauki irin naka sai canza mai samfari yadda nakan tun kana samu kana yi har ya ɓata sai zama yanzu yadda za ka siya yadda zai siya karas a wurin ga kai kuma sai ka sai iri a ina a wurin shi aka sau koma ana nan za a kai ga waɗannan abubuwan da suke yi ana ƙirƙirƙiri da ƙara mai taki da ƙara mai chemicals da sinadarai za a kai lokacin da duk abin da kuke yi ba za ku iya yin shi ba kuma ko yafa ba zai yi ba sun ɓata mai yanayi an gano wannan za mu zo mu tattauna wannan shin yanzu Allah ya ba su dama ne suka canza abin da yake a'a bai ba su dama sun canza ba so da wannan abin nashin din ne da yake yi ma'ana a bisa yadda Allah yake so abin ya kasance haka yake kasancewa baka taba fi karas latta sai fito ba ko ka taba yi baka taba ba shi din dina Allah ne zai yi sai dai su gano jikin na allah me ke sa shi saurin girma sai a ƙara mai allura ginda madadin yi girma a wata shida sai girma a wata ɗaya ko kwana goma duk allah ne sanar da su yadda za su yi wannan shi ne allama insana malam ya alam wannan aikin allah ne al'umma na kuna gane wannan to Allah ya ce muke mu shi ne sai ce mata rafi halkar rahman min tafawut Allah ce ba ka taba ganin wani tasgaro cikin halittar mai rahama ko ka taba gani ba ka taba gani inda halittar Allah ne ƙaryen ka karya. sha ƙarya wala an kije kaga wata matsala ko dan adam ne ya banna amma dai ba zai iya canza halittar Allah ba ba zai iya ba duk abin da ga Allah madaukin sarki ya tsara yayi ko a bisa wannan tsarin da ganin daman shi ne yayi ba wanda ya sai canza an gane yanzu misali da Allah madaukin sarki ya tsara shugaba Buhari zai zama shugaban ƙasa yanzu ko Allah ba wanda ya sai canza duk kasan nan haka za ku haƙura shi zai yi 2019 zai ƙara yi in duk kun taru kun ce a'a saboda tabdi tabdiya tabdirul kauni tadbirul kauni a hannun wa yake hannun shi ke ba kai saka ce kare yi. yan tsarin Allah idan yaro ya kai wasu adadin shekaru ba yana fanfara ba yanzu akwai abin da fituri zai sami kai wannan fanfara? wala sai yayi <laughs> aga ba jikin kama ba kai canza ba wala ba sai saboda wala sai yayi Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace fashamsu wal qamaru wan nujum kun ga rana da wata taurari was samawat da sammai wal ardi da kasai mundu khalaqa Allah tun sanda Allah ya halice su ila an sha'u nihayatud dunya har zuwa sanda ya tsara duniya ta kare wa hiya tasiru hasabun nizamul ilahi suna gudana ne a bisa tsari irin na Allah muqaddar la ya taghayyaru wa la ya tadabbal ba wanda ya sai musanya da nashi ko na Allah ya canza mai akala ba wanda ya sai in kuma akwai wanda ya isa cikin 'yan banan duniya mun gane ka ce su yi ka ce su yi magani za su iya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya taimake mu jama'a kun gane inda tsarin duniya da tsarin waɗannan abubuwan da Allah ya ku to kai ta kiyasin komai a haka yanzu ba wanda ya sai halicci sauro da baya shan jini sai dai sha mi sai dai sha ruwa kuma a ruwa ke yanke shi amma ba zai sha ruwan ba me zai sha jini ko ba wanda ya sai sauro ya ce ba zai sha jini ba Allah ya sha sai dai ka ce sinadarin da zai iya sa cuta ana iya cire wannan kuma ba wai sun zo da nasu bane a'a sauran da ke sa cuta iri biyu ne namiji da mace ɗaya na sa cuta ɗaya baya sawa to za a iya ɗaukar sauran a gano wani irin sinadari ne yake sa cutan za a iya ganowa a sa ma ɗayan shi ma wannan ba wani abu ne nan ban mamaki ba za a iya gano wannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya nuna akwai abin da in kai zai iya da ƙaddara iri biyu ne akwai mu'allaka akwai mubrama duk wannan za a iya yi amma a canza salon tsarin Allah a ce yanzu kudin cizo zai daina shan jini ya rika cin ƙasa ba wanda ya sai canza wannan babu an gane ko ga cewa yanzu kudin cizo ya daina shan jinin mutum ya koma yana shan jinin kaji da awaki kamar yadda kaska da kuma suke wala ba ka iya ba ko ka sa ma kaza kudin cizo zai sauka ba zai sha jininta ba naka zai sha haka aka tsara shi alata da biyar kauni <laughs> jama'a kun gano wannan wannan shi ne Allah yanzu wanda ya irin wannan tsarin jin da ya tsara abubuwan nan a bisa yanayi mai ban sha'awa da ban ƙayi wai ƙiri da mu zo ya ba da umarni ko ya hane ka ƙi kai kasan nan gaba akwai matsala kuma wala kaga kiyaman nan wala sai ta tsaya na taba gaya ma wani mutum a airport na nan abuja na kaga wai shi yana musun Allah ne fa gaba ɗaya na ka ji inda ya faɗin ne ya kyau haske ko'ina ji kaga fitilan nan kawai da ta ga muna bukatan haske kawai sai ta kama a nan sai ce a sa ta aka yi sai ce a waye sa ya ce ma'aikatan na cakar ya ne maka taɓa ganin kaga wanda ya sa ya ce an ca a wajen ta tsoro muka ta gaddama har sai da wata mata za ta je wata ƙasa ta ce wai me sa kake musun wannan wajen ba sa shi aka iya faɗin ma shi aka yi na ce to duniyan nan kai waye ta yanzu rana tana fitowa ya ce eh, dare na zuwa eh ba fitilla ba ne wake kunnawa da kashewa ita kamar ba da allan nan na ce oho za ne ka nemo shi inda yake cikai ci gaskiya fa akwai allan nan ba na ce allah cika akwai mun gani muna zaune sai ga wasu mata sun da daga wata ƙasa sai ka laɗe daga cike ce wancan ta mai kyau na ce waye ta haka na ce wancan bai ce waye ta haka na ce kana tsammanin inda uwarta da ubanta su za su yi ta za su yi ta haka ba za su yi ta ala a ta taqwim ba na ce Allah ne ya yi kafin mu tashi daga nan mu hau jirgin mu je Fatakwal da shi a lokacin ya gama saranda gaba ɗaya cewa akwai Allah so da misalai ne ta buga mashi har da ya gane akwai shi na ce zai remote control na ɗakinka yana iya canza maka tashin da kake so ya ce a'a ni ce amma yanzu muna magana da ke da hausa yanzu wannan da zo take magana turanci kana ji ya ce eh. in gwamnati za ka yarenka kana ji ya ce eh. na ce ko wani fuse ko wani suji yake taɓawa ne canza maka ya ce an ce allah ne yi kwakwalwar naka automatic ana cewa yes yes wani yare ne wani yare ne hausa ne larabci ne mene ne efa na'am fa au me ka taba ya cicin za ka gane cewa haka ware me ware ware akwai wanda ya sani ana? menene filatanci ne me kenan ware wa kompa shi zo ne eh ya ka diya da ɗaya amma mai ka taba ka gano wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza kuma duk ma'ana ɗaya akwai abin da ka taba amma za tasha zai yi ka canza tasha da kanta ta ka canza maka kawai bisa abin da kake so zuciyar ne Allah ya tsara ta iya gano waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ku? Allah ke na fata barakallahu ahsanul khaliqin kai a da Allah gwani wanda ya kware wajen tsara halittu an gano wannan kuma kalli da Allah madaukin zargi da ya tashi tsara halittan ka ko bai taba da Allah idan ka anan ko kama idan kwado za ka yi kyau jin da idan nan anan Mu gano wannan kuma Allah bai maka ido anan da nan kama idan kaza ba kalla da kyau ko ya maka jin da ya aje maka kunni anan me yasa ya shi a gefe bai kunnin a nan ba ka san dalili tsoro shi kunnin bai da murfi me yasa kai maka ido a nan so da yana da murfi an gano wannan me yasa hancinka aka yi maka shi a nan ba maka shi a nan ba <laughs> za mu zo mu faɗi hikimomin waɗannan abubuwan me yasa aka yi maka baki aka yi lebe me yasa yi maka harshe a can ƙarshe yanzu ka ga wannan leban banda Allah maɗaukin sarki ya maka shi muni za ka yi duk yadda wallahi muni ana canza akalan leban ka ka zama wani abu muni za ka yi sannan kuma wallahi da Allah zai yi ka ba leɓe ko Ka kaga inda maganar da nike maka take fitowa a tsare kake ji kake ganewa wallahi ba za ka gane ba ina magana ba za ka gane ba ana cire leɓe maganar ba zai haɗu ba a waɗanda zai rika zuwa mun gano wannan kamar yanzu yana magana kankana ka janye leban ka gani maganan ba zai haɗu ba ina ba ta mun gano wannan ba zai haɗu ba kenan ba harshe ne kaɗai yake juyawa magana da fito ba dole sai da haƙora sannan dole sai da me sai da lebe sannan harshen ka ba wai yana tsara yanayin da magana zai fito ba ne a yana maka aikin jin ɗanɗano kowane iri ina ba ta mun wannan sannan kuma yana maka aikin me Kamar wani inji ne wanda yake juyo abinci yake haka in ya gama nika in haƙori ya gama nikawa wanda yake juya shi tafi makoshi harshe ne aikin shi ne ba in ba shi walla ba zai je ba yanzu ka ɗauki zuma ka zuba a bakinka haka walla in harshe bai iya juya shi ba ko duk yadda yi ka haɗe shi ba zai je ba an gane wannan ba zai je ba sam harshe ne ke wannan aikin to duwa ya tsara wannan ya zama a haka jama'a Allah ne an gane wannan Allah ne ya duk wanda bai gane Allah a haka ba to ya shiga matsala to bari ku jo ta kidar mu mu ahlus sunna wal jama'a yanzu abin da mun gama karanta don gani da waɗancan ita ce aƙidar mu don da ya ci a ai suna da wata aƙida sai ka ce je ka ji su faɗi da bakinsu yanzu kawai ka ce mana wane Allah ne sai mu tambaye ka yana waɗannan abubuwan dan baka taba ganin wani komin ƙanƙantan shi an ce me ka wannan ƙiran sarkin makera bane ka taba gani baka taba gani ba a duniyan nan kowa wayi shi Allah ne a bisa yadda Allah ya so kuma ya tsare kasance fata fatabarakallahu ahsanul khaliki an gane mala ya ce wal imanu bi anna Allah ta'ala kada alima ma kana min awwalid dahar yana daga cikin abin da ya zama wajibi a imani da shi shine Allah maɗaukin sarki ya san duk abin da zai faru tun farkon zamani wa ma lam yakun kuma ya san abin da ba zai taba kasantuwa ba a duniyan nan duk hikiman duniya kuma ba zai yi ba wa ma huwa ka'inun da abin da zai kasance Allah ya san shi a hasahu, Allah ya ƙididdige wannan abin wa addahu addan kuma ya ƙididdige shi ya lissafa shi dalla-dalla an san adadin komi da gargwadon shi in gasa Allah adadin kwayar ruwan da za ka sha Allah ya san yawan shi yanzu misali yanzu wannan in ce zan sha ruwan da ke cikin nan yanzu a cikin gaba da sun san adadin kwayan ruwa ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai da ke cikin nan Allah ya sani kai ka san adadin kwayan eh, numfashi da kake shaƙa Allah ya sani ka san adadin ƙwayen hatsi da kake ci wala Allah ya sani komi da kake ya sani wa addahu addan wani a cikin me zan ka samu wani zai ce maka ayar ruwan ba ƙwaya ƙwaya ne. kai ne ganin shi a haka in kai ya ce a wannan lita kaza ne a muna son mu gane ba maganar lita ko cl ko waye muke magana ba muna maganar ƙwaya nawa ne a cikin nan cells nawa ne a ciki <laughs> kun gano wannan in baka sani ba shi Allah ya sani in Allah tambaye ku wane ne ya san adadin mutanen da suke Najeriya waɗanda suka mutu tun da ake Najeriya da wanda suke nan yanzu da wanda ake sa ran nan gaba za a haifa har zuwa tashin kiyama ko wanda ya sani eh jama'a mutanen da ke Najeriya a yanzu a duk duniya ko wanda ya san su ta rantse da Allah ko gwamnati ma ƙarya take yi Allah ba da sani ba ƙarya ne an ce akwai mutum kimanin mutum miliyan 200 a Najeriya ƙarya suke yi na rantse da alkur'ani sun fa haka mun gano wannan da kyau census da ake yi ana ƙirga mutum nawa ne kaddara an ƙirga kowa wacce ta ciki daren jiya da aka wuce kidaya an kirga wanda yake cikin in aka je irge mai tsohon cikin da za ta yahu jibi ana irga da cikin a gama makaryata kun ce kuma kun san kowa <laughs> Jam'a mun gane ai ba haka yake ba da sai a zo da wani mita kowace mace a sa mata a gano no za ta haifa zuwa ta mutu za su iya shi ko Allah ya san abin da ya faru da wanda zai faru in ya faru ya zai kasance kuma ya ƙididdige shi gaba ɗaya wa'addahu shi ya sa waƙi ya ce wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani ya ce muganka an gano wannan da Allah jama'a gobe da magariba an Allah ya raya mai zami eh ashabar rasul akwai wanda ya san yanayin yadda zan yi karatun akwai ko ni na rantse da ƙur'ani ba sai yadda zan yi ba haji ɗaya sannan waye gaya maka ni ne zan yi kuma waye gaya maka za a yi yanzu abin da kake kana hasashe ne <laughs> alawa ka sani ba an gane wannan da ke ku muna hasashen allah ya raya mu Dare da lafiya za mu yi za mu karanta ashabun rasul a gobe da asuba in Allah ya raya mu me za mu yi kitabu shari'a amma ya karatun zai kasance ba wanda ya sani anan ni da zan yi karatun Allah ban dama ni ban san da zan yi ba an gane wannan yanzu ka san wani irin iko Allah kaga duk abubuwan da muka karanta a cikin karatun nan duka eh ni na abubuwan da na faɗa kashi 99.9 ban san zan faɗe su ba anan ne na faɗe su abubuwan da na tsaro zan faɗa da na faɗo so su ban faɗi ba shi sa duk abin da za ka yi allah ne ya san wannan abin shi ya san yadda abin zai kasance ba wanda ya sani ba shi ba in kuma ka ce ka sani maganka shi sa sharhin wannan wurin sai allah kai mu gobe ai mako mai zuwa da haka za ku gane ashe ɗan adam shiririta ne allah shi ne gaskiya zalika bi annallaha huwal haqqu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta